من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'du kamar da muka saba haduwa a wannan masallaci na masjidul qur'an don tafsirin qur'an bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da nesa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abubuwa da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah ta ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da aikata daidai ya mana muwafaka ya zama maganganun mu za su dace da ayyukan mu muna masu ƙara godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya ni'imtar da mu da mun fara karatu a cikin halin ruwan sama na sauka muna masu addu'a da Allahumma sayyiban nafi'an Allah ya bamu ruwa wanda yake mai albarka dukkan alherin da ke cikin damuna Allah ya hada mu da ita sharrin da ke ciki kuma Allah subhanahu wataala ya kare mu da wannan mun ga ruwan sama ni'ima ce daga ni'imomin Allah subhanahu wataala tare da wani lokaci yakan kawo cikas a cikin al'amura amma dai mafiya yawan lokaci to kashi 99 zuwan nasu alheri ne mafhum sai Allah ya samu wani lafiya a yau za mu tashi da ikon Allah akan darasi na goma sha uku a wannan wata na Ramadan hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida insha Allah ta'ala muna cikin sura ta biyar idan aka fara irgen surorin daga sama wato suratul ma'ida muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya bamu dacewa a ciki a uwa da dama sukan yawaita daga garuruwa da dama na suna jin darussan mu amma suka yawaita wasu su maza mun da text message wasu da yawan buga waya har abin ya fara yawa kuma ko da muhajara da muka gabatar a cikin jami'a sai shi biyu ina ga jiya kenan ko da harshen turanci tambayan farko da aka mun kan wannan matsala din ne ya zama babu inda za ka motsa ɗalibai ba su turo takarda ko text message ko buga waya suna maka tambaya ba wasu ina samun amsa musu wasu kuma ba na samun amsa musu saboda yanayi na lokaci da harkokin da ke gaban mutum ba zai ka iya adireshin matsalar kowane mutum shi kadai ba idan an samu dama lokaci aka yi bayani sai ya gamsar kula da cewa Allah ya kaddara subhanahu wa ta'ala ina karantarwa a aljami'atul islamiyya a Madina wato jami'ar musulunci ta Madina Islamic University of Madina yan uwa da dama kowa sai ta maza maka sai a zai samu admission sai ake applying karatun sai ake kaza kaza ina ga ko a yau na samu waya ya kai sau biyar ko shida akan matsalar a yau kadai to wannan ya sa ne sha'awar bari na yi bayanin a ɗan takaice ga waɗanda suke nesa ma suna iya jin bayanan ta hanyar da mutum zai iya applying ya kuma bi bayan wannan da addu'a idan Allah ya sa aka dace sai ka ga abin ya same shi a cikin sauki a ɗan uwa da dama sanin cewa ina karantarwa a wurin ya sa sukan yawaita wannan to abin da zan faɗa a takaice sharrin suna akwai 'yan ƙanana ƙanana akwai manya saboda kada shi lokaci zai yi bayani akan manya na farko ya zama sharadi da mutum ya zama ya kammala makarantar asanawiyya wato secondary school ya zama mutum akalla ya kammala wannan makaranta iya da shahada wato certificate na sanawiya a hannunsa ya kammala makarantar secondary school kuma shi certificate din sai samu kada ya wuce shekara ɗaya biyu uku a hannun mutum ya zama duk na kammala shi shekarun ba su ja ba shekara ɗaya ne da gama a biyu ne a uku ne idan har ya zama ya haura wannan to babu laifi mutum idan akwai hanyar da zai sabunta ya sabunta suna kula da takaddun da kuke na sabi ba zai da kammala ba a na biyu ko uwa uba ya zama mutum musulmi ne tunda jami'ar a cikin haramin madina take ciki ba zai yi wanda ba musulmi zai shiga cikin haramin akwai garuruwa irin su jidda irin su riyadh waɗanda suke ba musulmi suna iya zuwa wurin sarayi su yi aiki amma cikin makka da madina to wannan sharadi ga wanda zai shiga cikin karatu ya zama musulmi ne to da haka wannan sharadi ne ga duk mai applying islamic university na madina ya zama shi musulmi ne a na uku baya ga wannan al'amari ne muhimmi mutum ya kiyaye ya kula da cewa shekaru a kan fasfot ɗinsa ba su da shekara ashirin da biyar ba wannan muhimmi ne a wurin su من شكرا تأخذ الزئي أساترى أترن أترن لدي أترن لدي أترن لدي أكد أغد لدي جاء المتالي أقوم الشكرا أربعين ما نوغة في باب ونين إلكترونيك باكورد وتنين أربعين نوغة في جيشي كوي سي ميدي شكرا نوغة بو متاكور كيا راه قد قتل سو كم لا دا في جم سن دفر فرا دفر إلى سيد تيجوني في جيش أفيلي إل واي إس تي سبو ديرا ذكر أربعين دبيا يا كسياسي شا تكفني يا كم لا جامي أريادا أتكبر ذكر الفاسرين ده وكشوك ما جامي ذكر الصح مسلم ده kaga ba ya ta sai fito ne ko kuwa ilwa su sai je sai duka kam din da komandan din da kowa da kowa yana ganin sai duka sallu baba to a da yana yi wato mu wannan electronic password ya sa editing al'amari akwai wahala duk inda aka yi kuskure ko da kuskure ne idan kace za ka je a sake to processing yana da wahala wani lokacin ma za a ce sai an je duba in suna ne ana iya kuskure a ce a yi da kuskure a jaya. a mace da suna aiki da suna kaza yanzu za ta canja saboda yanayi na aure ko za ta yi tafiya waje na iya yiwa amma duk babba su suka yi wancan da suka yi siya ba zai wahala a ce da an haife ka 1982 yanzu kuma ka goma 1984 ta suna kana iya canja aka je ko suka canja an canja ma suna amma ba duk zai haka zai zai canja ranar aiki ba ya ce da ni dan iya ki suna ma na koma 92 zai iya yiwa ba zai iya yiwa ba wannan na daga cikin muhimman ababe da suke kula da shi idan mutum ya tashi applying yana da kuma wanda yake da fahimtar harshen larabci ya gwargwado iya taimakawa amma wasu ba su ma da larabci su kan je akwai kusuri na lughal arabiya na zaidi na take na biha wanda ba su iya larabci sun samu admission din za ga wasu daga america wasu daga ingila wasu daga china wasu daga eh, india ko wata kasa ko singapore to ana ware musu shekara daya musu intensive training akan arabic language daga baya sai a shigar da su cikin kulliya wato faculty a yi ƙoƙarin ganin an ba su larabcin da zai isa ya zama sun fahimta saboda al'amuran jami'ar kashi casa'in da biyar cikin ɗari da harshen larabci ake yi sauran yarurruka da ya turanci da ya kashi biyu cikin uku ko hudu ɗari ba gaba ɗaya da duk wani yare da ka sani idan mu zai tashi apply mataki na farko idan yana da hali shine ya je shi can ko a umra ne je ramadana sai tafi jami'a ya kaddamar da takaddunsa kuma suna iya masa muqabala shakhsiya wato interview on one to one zai zauna a masa interview ga wanda yake da haddan qur'ani ana ba da muhimmanci gare shi ga wanda ke da haddan qur'ani ko da takardun mutum ya cika ba alfahari ba ne ko nuna isa ka bayyana na haddasa qur'ani ana mutunta wanda yake da haddan qur'ani a wurin admission idan mutum ya je wani shi matakin farko iya da hali ya tafi umura sai shiga cikin jami'a sai a masa interview idan mutum bai da hali akwai hanya ta biyu mutum zai duba online akwai website da dama da suke biyar Islamic University of Madina ma ka duba Islamic University of Madina portal P O R T A L wato kai Google ɗinsa ne portal ne da ya shirya nuna maka inda ake applying zai baka yaro baka sai ka zaɓi yaren da yi fahimta ko larabci ne ko turanci ne ko abin da ya kama da wannan sai ka zaɓi yaren sai na maka shin kai dan maji dan Saudi ne za ka yi applying ko kuma kai dan wata ƙasa ne amma kana cikin Saudiya za ka yi applying bi ma'ana kana da ita ma rufin permit ko kuma kana kasar ku ne za ka yi applying daga kan sai ka zaɓi wanne ya dace sai ka cika ka tura takardun naka daga baya za ku baka wani rakamu talab wato kamar application number naka idan ka rike wannan koda akwai wani follow up da ikon Allah da wannan ana iya yi wani lokaci kuma akwai ɗalibai da ke karatu a can idan suka zo hutu ana iya kusantar su dan ba mutane damar su tafi da takardun su su kaddamar a ko da daura ilmiya da ake shiryawa fil wilaya haka duka suna kokari Allah ya saka musu da alkhairi waɗannan ɗalibai da waɗannan su ne matakai guda uku a cikin sauki da ake iya yi kuma idan mutum ya shiga mauke wato website ɗin yau ga karin bayani na dukkan sharadin one by one ina ba ka shawarin gabanin ka cika idan kana so ka duka karanta duk sharuɗa ka fahimce sun akwai inda ka ɗan kauce ka yi ƙoƙarin daidaita takaddunka to sai ka miƙa musu iya da matukar muhimmanci kada ka miƙa baka duba ba saboda zai ka miƙa na farkon su rike takardun ka miƙa na biyu su gane ai da wancan da wannan ɗaya ne to da dama ana kama mutane da wannan daga nan kuma sai a yi kansunan application din mutum gaba daya to gara sun farko ka tantance komai ya daidaita sai ka aika ah, ga waɗanda ake da kusanci da su ba na duk da dai ɗalaf ɗin neman ya yi yawa kusan saboda application ɗin yan Najeriya kusan zai wahala ne awa arba'in da takwas ban je ne admission department ɗin ba ko admission officer saboda da dama wani ma baka san shi ba zai tuce maka yayi apply ya turo ma kadu ta email wani ma lambar ka zai nema ya maka check malam na apply ga number ta to inda ina da dama na dauke shi a matsayin iya cikin alherin zama a wurin shine mun ta bibiyar application ɗin ɗaliban da suke aikata wasu ma ban san su ba na je wajen department ɗin zuwa na farko suka ce ba a shigowa wurin a cikin taimakon Allah na cire aidikan na basu da suka duba ni malami ne sai suka dauko kujera suka aje suka ce zauna ne ya kawo ka to daga nan sai zama alaka ta kundu tsakani idan ma na zo ina zuwa za a ce a kawo kujera aje ni ne da takadduwa da waka zo to wannan jarabawa ne da Allah subhanahu wataala Allah ya sa musu jarabawa da kuma akwai yan uwa yan masu aiki a wurin da wani lokaci masu ban nan tura mutum ya ce to bari ya bi takardun ya ga mutum ya yi saboda layi halin da mutum yake Allah kadara mutum ya je a malami ne ba dalibi ba to sai zama akwai daraja da suke ba mutum ba wai don ya kai a bashi ba sai dai don kaddarar Allah subhanahu wa ta'ala akwai wannan ya sa uh, sai ka ga inda abu ba a yi to in ka sai ga an saurara masa domin suka ga an ce kuna ah, na ustadun jami'i malami ne a jami'a to sai ga an saurara to wannan da dama na kan ji in gabatar takardun mutane ko in suka yi aflayin na kan bi takaddun naku amma dai ba wannan shi yake kawo nasara ba Allah ne yake bayarwa duka wannan al'akhadu bil asbab ne babu ne sai mu riko da duk wani sababi amma muhimmin abu kar ka dauka zama na din ne baka abin sai ka kaddara Allah ne zai baka amma dai ni ba zai hana idan takaddun suka zo gaba na ne iya kokarin da Allah subhanahu wataala ya sa da iya yi ba akwai kuma ɗaya daga cikin waɗanda suke aiki a jami'ar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa yana da alaka da masu admission din da kuma bangarori da dama na jami'an ina da hidima ma na kan kira shi zai je shi yayi da ne ga Sheikh Aliyu Jabir na makarantun Qur'ani Allah ya gafarta masa na san kowa sai Sheikh Aliyu Jabir ko to akwai dan sa ma'aikaci ne da yake shi dan Saudiya ne da kansa zai ko akwai wani bukata an ce so ga takardun kada su applying ya zai ci a basu number shi da kansa zai zo don admission din ya ta processing ya dawo ban labarin ga inda aka tsaya <laughs> to bayanan suna da yawa Allah zai samu wani lafiya ayar ma bismillah za mu tashi akan daidai aya ta goma sha tara amma karka tunkare da baka yi applying ba saboda wani ma sai ba ta ce sai ka masa applying idan kai applying ne sai ka nemi contact ka ban nan banka ka ci gaba da addu'a amma ba wai ka zo ka ce ba kai ba kana so da maka kai ka je sai applying sai ka ban takaddunka ko ka tura min a email dina ba kuma sai na faɗi email din a nan ba sai ka zo masallaci za a baka sai ka tura in kana da nan ba na sai ka tura mun duka insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان

da dama da mai suka tambaya shin akwai bambanci tsakanin faculty kaza da kaza wato kulliya kaza da kaza kulliyoyin da ke jami'a akwai kulliyatul qur'an faculty of qur'an akwai kulliyatul hadith faculty of hadith akwai kulliyatul shari'a faculty of shari'a akwai kulliyatul lugha wato faculty na arabic language akwai kulliyatul da'awa wa usuluddin kulliya wato faculty na islamic ideology kenan ko da ya shafi da'awa da kuma kamantansu sannan kuma akwai kulliya kulliyatul handasa faculty of engineering akwai kulliyatul hasab wa taqniyatul ma'lumat faculty of computing and information system dukka kowane faculty za ta su hanyar application din da ne kowanne kake so kuma kowanne idan jami'a ta bata baka da yake kamar yadda da yawa suka sani admission din ta sani babu kuɗi ba a wajen application ba bukatar kuɗi a wurin tafiya ma iya ticket ma kyauta suke baka kuma ka je can kana dalibi akwai dan mukafa dan taimako da suke ba wa dalibai da suke karatu a can a kuma kowane kokonci a cikin waɗannan gaba ɗayan su kowanne kyauta ne kuma kowanne babu wanda aka ce sai dan kasar kowane kokonci daga kowace kasa a duniya tana iya apply misali yanzu a cikin kotu da nake karantarwa akwai yan saudiya su ne majority akwai yan syria misali akwai yan palestina cikin ajin akwai yan jordan misali akwai dan us america akwai dan uk england misali akwai ɗan sudan misali akwai yan ah, india misali akwai pakistan duka cikin haji akwai ɗan najeriya ma mutum ɗaya sai dai sunansa abdullahi usman fallata ɗan najeriya ba ma haihuwar madina ne dan ya ce wasu bi ba zuwa najeriya ba har ba yake kone masa hanya Allah ya taimaka ya zo shi nake bismillah hanyar mai sauki ne ita wannan babu damuwa to akwai akwai dan caji guda daya misali akwai dan cadi shi mai kenan bai taba zuwa cadi ba amma aka haife shi tunda yake bai taba zuwa cadi ba to wannan dai kawai na ba ku misali na cewa kowane faculty kake son apply kowane kulliya hanyar ɗaya ne kamar yadda na je wajen admission suka ce mini babu bambanci suka ce tsakani kowanne za ka yi sai apply sai an baka admission to tukunnan an je wajen registration ake zaben kulliya ba a wurin application ko an tambaye ka kulliya bai cika tasiri ba abin da ke tasiri admission din idan ka je kuma sai a ga wani faculty za ka iya yi so za ka babban abu admission ne in ka samu tukunna za a nan yaya sharuɗan faculty kaza suke yaya na kaza suke mafhum tayyib to waɗannan kawai tarin bayani ne ya ahlal kitabi ya kuma abota littafi kadi ja'akum haqiqa ya zo muku rasuluna manzon mu yubayyin lakum yana bayyana muku ala fatratin min ar-rusuli akan daidai lokacin yankewar gaban ainihin wahayi an taqulu don kada ku ce ma ja'ana bai zo mana ba min bashirin wani mai bishara ga aljanna wala nadirin haka babu wani mai gargadi da wuta ya zo faqad ja'akum haqiqa ya zo muku bashirin mai bishara ga aljanna wa nadirin ko mai gargadi da wuta wallahu ala kulli shay'in qadir akan komai da komai Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne ya ahalin kitabi ya kuma abota littafi wannan a karo na biyu da ne ta mana kenan anan kusa ya ahalin kitabi a aya ta goma sha biyar a baya an ce ya ahalin kitabi a yanzu a aya ta goma sha tara an gane cewa ya ahalin kitabi Allah yana kiransu ya ku ba abota littafi ya kira su da sunansu shine saboda su kan hujja ana ce musu ya ko ma abota littafi don kada lokaci ya yi tsawo a ce an ba ku littafi su ce karya ake musu wannan zubi ta malla ne ba ka sai Allah ya ce ya ahalin kitabi ya ku ma abota littafi ana ta da sunan saboda kada jinkiri ya yi wa su karya ta an ba ku littafi su ne al-yahudu wa nasara kad ja'akum hakika zo muku rasuluna manzon dalilin saukan wannan aya kamar yadda sahabbai suka ruwaito kamar Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu da mu'azu bin jabal radiyallahu anhu da sa'ad bin ubada radiyallahu anhu da uqba bin wahab radiyallahu anhu dukkanin su kowa daga cikin ya kawo wannan labari cewa lokacin da gabanin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-yahudu wan nasara suna ta bayani ai akwai annabin da Allah zai turo na karshen zamani mun karanta dukkan siffofin sa cikin attaura da injila yana da siffar kaza yana da sifa kaza zai yi migrating daga wuri kaza ya zo waje kaza ya fitile suna ta bayyana siffofinsa da makamantansu ana ta bayani lokacin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo yana zuwa suka kare ta shi faran ma za'a kuma arafu kafaru bihi shi ne sai ran sahabbai ya baci yaya za a yi abin da su kuka yi ta gaya mana mu lokacin muna larabawa ba mu ma san wannan sakon ba amma ku kuna da a saura da injila kun gaya mana siffarsa ya zo shi a bakin ku muka je kuma mun amince ku kun kare ta shi ne sai sa abin suke challenging ɗinsu a kan wannan cewa ba su da dalili cewa wallahi la na'lamu sifata muhammadin sallallahu alaihi wa sallam illa min wasu asuko cewa wallahi ba mu san siffar muhammad ba sai ta hanyar ku dalilin ku muka san yana ma zuwa kuma yanzu muka gaskata shi ne suka gaya musu wannan sai ya yahudu da zarar ce wallahi ƙarya kuke mana mu ba mu faɗa ba wato duk duniya babu karyata wanda ya kai mutum ya kalli kwayar idanka ba a gefe ba ya karyata ka kai ka san gaskiya ka fada shi ya san gaskiya ka fada ya kalli idan ka ya karyata ka ya san karya yake kuma ya san ka san karya yake wannan ya fi komai zafi shi ne ya kalli idan ka yi abu ya kalla yake wallahi Allah bai ya da kai ba ka kalli idan ka fadi da ke wallahi ga garbi duk abin da muke da ka kalli kuma ya ke tsaye wannan ya fi komai zafi a rayuwa shi ne shi da yake rantsuwan ya san ƙarya yake kuma shi a zuciyarsa ya san kai ka san wallahi ƙarya yake kuma ya kalle shi kuma zaka kuma ya ce ƙarya ne ne ne ne ne to wannan ya fi komai tashin hankali duk mutum mai daraja ba abin da ke tada hankalinsa ya faɗi magana ya san gaskiya ne ya san kai ka san gaskiya ne sai ka koma ka kalli irinsa ka ce ƙarya ne kuma kana kallon ƙwayar idonsa kuna bibiyu ka kalla don ka fa'ido kuma ka ce ƙarya kake ni wallahi ba ma ba. to wannan shine irin abin da aka yi wa sahabbai shi so sai ya kilan ahalin kitabi sun fada annabi Muhammad na zuwa ga so ta cikin asawa da injila ya zo mun gaya muku mun kula mun ce ku kariya ke muku to shi yasa wannan Allah ke dikiran su da ya ahalin kitabi kaga inda za a yi shekaru biya ba a ce ya kuma abu da dare ba me yawa kira su a ce ya kuma abu da dare ce bukar ya gemar ba littafin da aka bamu a ce ka gane ne ta sunan kenan on and on in kana gaya mutum magana kullum to zai wahala ya samu gabar da zai kare ta don tun kafin bukatar kare ta wanta zo da yawa sun ji kana gaya masa kuma a lokacin bai ma san implication su da kake gaya masa ba amma in ka bar maganar kawai shiru bakin ka alaikum sai bayan shekara goma ka faɗa ɗanin gida za ka ba shi ya zauna a gidan bayan sai ya zuga sai ina gida zai ce ba naka bane na wani saboda da saboda ba a magana yau da kullum amma inda duk ba wata da ka ce ka bari ne ko gidan nan na duba ya ke ciki to in ka leƙo don sai gane na to maganar fa tana nan amma in kai shiru Sai garin sai shi da sun maganar aro ba shi ba ta yayi ko zaman da nasu yayi sai a je wajen alƙali babu shaida babu rubutu magana ta musu a banza shi yasa suka ce Allah yake ya ahala kitabi ya ku ba abota fi kadi ja'akum hakika a ko rasulu na manzanni duk mutum mai kunya ko da kuskure ya sa yayi kanya baya kallon yadda mutum ya maimaita in ya zo sai gagara magana amma ƙeƙashashe mara kunya asalin mara kunya shi ne da musa in ka tada duk duniya zai iya kare ta so kadi rasulu na Allah yace hakika manzon mu ya zo muku Allah bai ce rasulu ba kawai ko a rasulu sai ce na manzon mu dan ya dauka darajar manzo sai ce na saboda dukkan abin da aka jingina shi ga Allah daraja yake samu in ka ce rasulullahi manzon Allah abinda a turanci ake cewa the possessor and the possessed wato mudafun wa mudafun ilayhi duk abin aka jingina aka ce Allah ne ya mallake shi an jingina ga Allah ai daraja ne rasulullahi kitabullahi naqatullahi baitullahi duka abin da aka jingina ɗaukaka ne ibadun rahman duka menene jinginawa da Allah ake don a ɗaukaka darajar su shi a kuma ja'akum rasuluna kadu hakika wannan listahqiq ne babu kokonce tabbas haka ne rasuluna manzon mu yazo wani manzo shine muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo yubayyinu lakum yana bayyana muku ala fatratin min ar-rusul a daidai lokacin da wahayi ya yanke yubayyinu lakum yana bayyana muku ila maqulun bihi ila maqulun bihi maqulun awwal ay yubayyin yana bayyana lakum gare ku su dan kullun da ya zama maqulun amma wannan maqulun tsani ne to me ake bayyana muku ya zama mahazufun an goge shi bi ma'ana ba a kira second object of the verb ba ba a kira first ba a kira second an kira al-maf'ul ath-thani amma ba kira al-maf'ul al-awwal ba don yana bayyana muku ko din maf'ulun bihi ne amma me yake bayyana muku abin da yake bayyana muku shine al-maf'ul al-awwal maf'ul da turanci shi ake cewa object of the verb ana fahimta ko object of the verb to ina na farkon yake me yake bayyana muku malamin suka ce idan aka kawo jumla aka kira verb wato fi'ili aiki sai aka goge asalin al awwal to shi da suka ce inna hasbal mas'ulul awwal yufidul umur idan aka goge mas'ulul awwal to yana nufin cewa general statement ne wato yana bayyana musu komai da komai tunda ba a kira ba to yufidul umur duk abin da ake bayyana na ilimi to zan yabo ya bayyana muku ya koya muku ibada ya nuna muku kare ta Allah ya koya muku Qur'ani ya koya muku kasuwanci ya koya muku mu'amala ya koya muku yadda ake bacci ya koya muku yadda ake cin abinci ya nuna muku harkar noma shine komai da komai bayyana muku wanda kuke bukatuwa gare shi na rayuwa saboda goge mafulin bihi ka'ida sai a ce to hadihin jumla tufidu umuma jumla na amfanar da umumi ne saboda duk maganar da ba su da mafulin awwal ba a faɗin me ake yi ba na farko to shi da ana nufin sakon ya fi karfin a faɗe shi ne kalma ɗaya da za ka faɗi sabon ba sai a goge shi ne kai sai ka kaddara duk abin da ya dace a ce a wurin ya shiga yana iya ɗaukar sa don kada a kira ma kalma ɗaya da ba ta wadatarwa wajen yi maka bayani mafhum idan ka ga wajen abinci abinci ka tara da yawa irin buɗe baki yadda ake yanzu a wurin an kawo mata da kankana an kawo ga ayaba an kawo ga lemo ga dibino ga soyayyen dankali ga kwai ga shinkafa da miya ga fefe da kaji ga na kifi ga na bindi ko oxtel da ka shiga kanu da aka ce ya yi sai ka ya yi garba ta yafi da ya cinye ba ka ce mai ba shi ne komai aka kaddara ya cinye ya cinye babu wani abin da ya bari ko komai ya cinye amma inda za ka kira abadan aikin yawa za ka ce garba ta ya shigo ya cinye dibino ya cinye kankana ya cinye ayaba ya cinye lemo ana fahimta ya sanya lemo ya sanya kankana ya cinye shinkafa ya cinye fefe su kaji ya cinye fefe su aka ga yawa in ka ce ya cinye sai ka kira cinyewar fi'ili ne ya zama fasko ko fi'ili ma dai to maf'ulun bihi shine komai da kuma ya kaddara ya shiga a duk abin da ke wurin bai bar komai ba to shi ba bukatar ka kira maf'ulun bihi shi zai ce na kuma yana bayyana muku ne bai kira ba malamai suka ce saboda manzon Allah abin da yake bayyanawa ya fi karfin a fade shi akan ma dai kawai a wuce shi don ka sahabbai bayan koya musu addini ababen rayuwa ne koya musu yadda za a zauna a duniya lafiya kalau ne ya koya musu har aiki sashi ana fita a yi tsere da shi ya tsere su ko dun manta da wannan musu hatta rayuwa ya koya musu sai za a buga ke cewa hatta tsuntsun da ke yawo a sama manzon Allah ya gaya mana ilimi a kansa tsuntsun idan ya wuce sai an kare mu a kansa sallallahu alaihi wasallam shine yubayyinu lakum yana bayyana muku manzon namu yana bayyana suwa al-yahud wal nasara babu abin da bai zo ya gaya muku ba kawai ko jin musulunta ne sai ce ala fatratin min ar-rusuli a daidai lokacin fatarar wahayi in an ce fatara na wahayi shine yankewar wahayi a daidai lokacin da wahayi ya yanke to a lokacin annabin ne yake bayyana muku sakonnin mu in an ce kalmar fatara ai ko a Hausa haka ne ko a ce wani na fama da fatara shine an zai babu komai to fatara na wahayi shine a ce lokacin da ya yanke babu wani wahayin da ke zuwa wani malamai suka ce ne hakikanin bayan annabin karshe za mu sakantu da nas annabi manzo ya wuce gabanin annabin mu yazo wane ne annabi na biyu daga karshe annabi isa a cikin magana mafi inganci annabi isa ne malamai akwai wadanda suke ga akwai annabawa bayan gaban bayan annabi isa gabanin annabi muhammad a cikin malaman qur'ani akwai da dama da sun da akan haka cewa an yi annaba daidai sun kai guda ma guda uku zuwa guda hudu kamar da Allah ya kira a Qur'ani cikin suratu Yasin da yace fa azzazna bi suka ce duka na ukun nan bayan isa ne kafin Annabi Muhammad har ma suka ce akwai ɗaya daga cikin su mai suna wai Khalid bin Sinan da annabi yake cewa huwa nabiyyun da ya'hu qaumuhu annabi ne da al'ummarsa kuma suka walakanta shi to suna fahimta akwai annaba sun kai uku zuwa hudu bayan annabi isa zuwa annabi Muhammad labarin ya zo da isnadai da dama gaskiyar magana abin da ya fi tabbata wanda babu kokonto a kan shine ba a samu wani manzo ba bayan annabi isa zuwa annabi muhammad amma da dama malaman qur'ani sun tafi akan haka ko da ibnu jawziya da akan akwai annabi mai suna khalid bin sinan wannan hadisi har ma ana ishara gare shi a sahihu muslim amma kamar shekh ibnu taymiyyah ne mana yake cewa ko ba ishara yake ga cewa wani annabi ya zo bayan isa da banin annabi muhammad ba su da akwai maganganun da yawa a cikin tafsiri cewa akwai annabi daya biyu uku hudu bayan isa da banin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma gaskiya da isnadi ingantacce magana da babu kokon ba wannan bai tabbata ba abin da ya tabbata shine bayan annabi muhammad bayan annabi isa sai annabi muhammad don annabi mu ya fara cewa a cikin hadisin imam muslim a cikin babu fada'il isa a cikin sahih muslim ya bayyana cewa annabi mu ya ce na zo bayan sa ne kuma annabi isa da ya bishara a yi ce annabin da zai zo na shine wa muhammad wa in qala isa ibn maryam إليكم ومبشرا برسول ruwa zai bari ana jin karatun kuwa ana ji ko na ga ruwan ya fara karfi da yawa muhallu shahid kaga wa iz qala isa da maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima ya yadayya wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad yace ina bushara da wani manzo zai zo bayana sunansa ahmad shine annabi muhammad وشق له من اسمه ليذله كنا يجي حسان بن ثابت فضل الأرش محمود وهذا محمد إذا أنت أحمد سيجا لنا مبالغة على وزن أفعل shine ahmadun na zai zo baya na ismuhu ahmad sa ahmad kaga isa ne zai tafiya ce ga mai zuwa bayansa magana mafi inganci da tafi tabbata da isnadi ingantacce shi ne cewa bayan annabi isa annabi muhammad ya zo amma dai kada ka yi mamaki ka wani ya ce akwai annabi daya ko biyu ko uku ko hudu har ba akwai Khalid bin Sinan nan maganganu da dama malaman tafsiri su rubuta ba ka ba za ka rasa wanda ya dauke sai ke aiki da su ba wannan duka dai babu ta da jijiyar wuya saboda Allah ce wa rusulan qad tafasnahum alayka min qabl wa rusulan lam nakfusum alayka da annabawan da muka haifuro su da bazai da wanda ban sani ba duka mun yi imani Allah ya aiko su babu wanda muke karyatawa duk wanda ya tabbata Allah ya aiko mu amince da Allah ya aiko shi mafhum sayyid zaka ala fatratin min ar-rusuli shine daidai yankewar annabta shine bayan annabi Isa ya faku an samu shekaru da dama gabanin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara nawa ne tsakanin isa da muhammad na'am na'am ma ga <laughs> yarimar jama'a ya ce 570 da kai wannan 500 da yankai kauli ne na mukatil rahimahullah ɗaya daga cikin ɗaliban sahabbai akwai kuma ɗari wanda suka kai ɗari biyar da arba'in akwai ɗari biyar da tasa'in da tara mun samu guda uku amma isnadin da ya fi inganci ne shekara ɗari shida ne sittu ne a sana na isa wa muhammad alaihi salatu salam daga annabi isa zuwa ga annabin karshen zamani an samu shekara ɗari shida wasu malamai suka ce a ɗari shidan ma ɗauka tun daga aihuwar isa ne zuwa aihuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma dai kai abin da ya tabbata abdullahi bin abbas ke cewa bainahuma sittu a sana. tsakanin su biyun nan akwai shekara bi shida kaga ce na yan dadu shekara bi shida yana karamar magana ba ne to shi ne ala fatratin min rusul a daidai tayin din da aka samu yankewan wahayi babu wahayin da ya zo a lokacin waɗanda suka mutu ne matsayin su a lokacin fatara min ne. ana samun alyahudu wa nasarar da suka saura da burbudin sakonni na addini suna wa'azi yan kaɗan gabanin annabi Muhammad ya zo irin su ne suke bayyana sa annabin karshen zamanin zai yi hijira ya zo su garin Madina irin su aka samu suna wa'azi akan cewa zai zo su akwai yan kaɗan da ake samu ana samun ɗan kaɗan kaɗan mafhum ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون في سورة هود جزاكم الله خيرا an samu yan kaɗan da wannan aya cikin suratul hud da Allah ya bayyana bayan wucewa annabawa suna tabbata akan karantar da mutane addini to an samu yan kaɗan su amma al'ummar da sakon wahayi bai je mata ba babu annabin da ya zo musu ba a zuwa musu ta shari'a ba suna ganin sai su mutu akan wannan wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula da wannan malam Usaimin Rahimullah ta Allah ba zai musu azaba ba kuna ga ruwan ku babu inda ka muku wani sako bai zo ba kun karyata kawai sai daga baya kuka koma zuwa ga Allah a wannan hali to Allah ba zai azabtar da ku ba saboda Allah subhanahu wataala ba zai azabtar da wannan ba wasu ne suna da zai musu azaba saboda ya ce wa inni ummatin illa kharati halabiru babu wata al'umma fati an sami ne gargadi ya wuce cewa cikin al'umma an samu iya da sabani da kuma wani gari ya isa gare su zai ya je wani bangaren duniya amma tun da babu intanet babu signal station idan wani annabi ya bullo a china a jirin zamanin da sai ka zaku labarin da kana nan kana bauchi ko kana gombe ko kana kano ko kaduna kai na zaka labarin sa ai wahala to kaga ko da ummatin aka jira zai ya daukan al'umma sai gaba daya mafan da haka manzon ya zo yana bayyana muku ala fatratin min rasul a daidai lokacin fatara na manzanni lokacin da babu wahayi ya yanke an kuma ma ja'ana min bashirin wala nadhir Allah yace an bi ma'ana li Allah ne saboda anna zuwa da ma'anan ne Allah bi ma'ana kada ta kunu ku ce ma ana babu wanda ya zo mana min bashirin mai gargadi wala nazirin ko mai busara ko mai gargadi da wannan ibnu usaimin rahimu Allah yake cewa dukkan al'ummar da annabi bai zo mata ba tana da hujja gaba ga Allah cewa ba za a mata azaba ba don Allah cewa yayi mun turo muku manzon yana gaya muku sai ce Allah ta kulu ma ja'ana min basirin wa nadirin dalil kada ku samu hujja a lahira ku ce ba a zo an muku bishara da gargadi ba kaga kenan inda ba a zo din ba suna da hujja amma sai Allah ce dan kada ku rike wannan hujja da a cikin nan hujja ce a wurin Allah subhanahu wa ta'ala baya ga wannan min basirin wa nadirin min din nan za'ida ne da za ya iya cewa an ta kulu ma ja'ana basirun wala nazirun a wurin malaman balaga ya ta ƙara min za'ida matsayinta na ƙara wa jumla karfin magana ne taukid ne ƙarin ta taukidi ne masuwa taukidi ne kagan da an ce ja'ana bashirun bashirun shine fa'ili wala ma ja'ana min ma ja'ana wala nadirun sai a kira shi da rufu'a sai zama bashirun da su ne fa'idai. amma sai ce ma ja ana min basirin min din nan za'ida ne ma'anin ta tankiri ne dan kada ku zo ku ce mu babu wani mai bushara da ya zo mana ai babu wani mai gargadi da ya zo mana ku za ka yi ziyada da ne wannan balaga ce ta qur'ani da wannan malamai kuka so aikin annaba da mun kenan guda biyu bashir da nazir dukkan annabi da ya zo talata biyu ne bashirun wa nazirun ne babu na uku babu wani annabin da ya zo da shari'a sabanin wannan كلمة بشير يبشر المؤمنين بالجنة ونذير ينذر الكفار بالنار مفهوم يبشر المؤمنين المطيعين بالجنة سنكم هو يخوف الكفار الأنفاق بالنار والاستخدام على الله مثل ايه bishara da wuta sai sa annabi duk annabi manyan ayyukan sa kenan in ka bi Allah bisharar aljanna in ka saba Allah wuta wa ma nursilul mursalina illa مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون babu wani manzo da Allah ya turo face da wannan sako cewa wanda ya ji Allah aljanna wanda ya saba Allah wuta Allah sai ce faqadi hakika ja'akum ya zo muku bashirun مي جرجدي ونذير مي بشارة الجنة ونذير كل مي جرجدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم دوّن ما لم يسلك تعالى كما خجاد سوى رسالة النبي محمد رسالة عالمية that became a universal message message is a universal message دكتا الدنيا هذا فلوس غريبة ba wai an tura annabi zuwa ga gari kaza ko zuwa ga kabila kaza ko zuwa ga bangare kaza bane a'a zuwa ga duniya ne kuma sakonsa ya kunshi ahalin kitabi dan shi za Allah ya ce faqad ja'akum bashirun wa nadhirun hatta al-yahud wa nasara the Jews and Christians Allah ya ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa gare su sai ce wallahu lalle Allah ala kulli shay'in akan komai da komai kabirun mai iko ne Allah subhanahu wa ta'ala yana da iko a kan komai da komai ko da bayan shekara nawa ne Allah yana da ikon da zai turo manzonsa a lokacin da ya ga dama da kuma al'ummar da ya ga dama zaka Allah mai iko ne wannan ke bayyana mana kudura ta Allah subhanahu wa ta'ala Allah kabirun ne wannan ɗaya daga cikin sunayen Allah ne al-kabir mafhum babu wani abin da zai gagara Allah iya da kudura kan komai da komai na'am faɗa ne kaumihi ga mutanensa ya kauni ya ku mutane na uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah a kanku iz a lokacin da ja'ala fikum ya sanya a cikin ku anbiya al annabawa wa ja'alakum ya sanya ku mulukan a matsayin sarakuna wa atakum ya baku ma lam yu'ti ahadan min al alamina abin da bai ba wa ɗaya daga cikin al'ummomin duniya ba a wannan lokaci da wa yin da musa ne ga wani a lokacin da musa ne salam ke biya wa mutanensa ko ne ne mutanensa banu isra'ila an aiki musa zuwa ga banu isra'ila ne amma ana cewa mai kaumihi saboda kusancin sa gare su sau da dama ba a kiran sa wa iska da musa ne bani isra'ila sai a ce mai kaumihi saboda akwai kusanci da jini sosai da kanin sa da su makowan a lokacin da yake gaya mutanensa ya kauni ya ku mutane na ne ni'matan lahi alaikum ku tuna ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala a kanku in ja'ala fikum anbiya a lokacin da ya sanya annabawa a cikin ku ni Allah ya yi wa banu Isra'ila ni'imomi da dama da ya ce ku tuna ni'imar Allah kalmar ni'imatin kwaya ne amma tun da ta kusa a matsayin mudafun wa mudafun ilayhi yana daukan ne ka ummu idafa na nufin dukkan ni'ima ta shiga ciki su ne al'ummar da Allah yake saukar musu almanna wa salwa abincin da suke so kamar yanzu a ce ana sauko da naman zabuwa ga sashe daga sama da fura da nono a dame da kuma zuma mai zaƙi original da Allah akwai nuna da ya kai wannan duk abincin da kake so kawai da lokacin buɗe baki sai a turo mala'ika sai kawo maka daga sama da an magance wa 'yan Najeriya kashi biyar cikin da abin da ya dame su. A ce babu kefane, babu kaza babu kaza da mun ba da wannan ake mutane da yawa suke son aljanna ba duk magidancin kace babu kefane zai biya gyara gida shi zama ce Allahu akbar abin ya masa saboda ya san yadda ake fama da leda ba ga yanzu to duk inda kace masa kefane babu to zai fahimce ka saboda a duniya abin da ya dame shi kenan amma yaron ko na a duniya ma bai dame shi ba shi ka ce masa a duniya akwai hausa akwai kalla kalla akwai tv tare da ka burge shi akwai jiri akwai kananan karnuka duk sai a duniya masa amma babban mutum kace babu ce fa ne kenan to banu isra'ila ana saukar musu da almanna ana saukar musu da asalwa mafhum tayyib bayan nan Allah subhanahu wataala ya musu baiwa da tsere da su daga sharrin fir'auna جابوا والله الحجر بوجه ده الله سبحانه وتعالى يموت جاء تندر موسى عليه السلام ده الله سبحانه وتعالى موسى بيوان إيسا أبا بيجا داما الله موسى بيوان كيسا إيسا كتنا الإمر الله أخوك إذ جعل فيكم أنبياء دي يفي أن باء السوك باب وسع الأمة ده الله يسير أن باء ديوا كمان بنو إسرائيل إذن ابن كثير رحمه الله ينعج سمد النبي دليل أكوى إسرائيل أخوك a cikin tafsirin su sama da ɗari uku Allah ya turo zuwa ga duka cikin bani Isra'ila akwai darajar da ya wuce wannan ba darajar da ya wuce wannan da haka Allah ya ce irja'ala fikum anbiya'a ko kuma biya a wata kira'a a lokacin da ya sanya annabawa a cikin su wa ja'alakum muluka kuma ya ku sarakuna malamai suka ce me ake nufi da ya sanya ku sarakuna kaga akan annaba sai ce ibda ana fikum anbiya daga cikin ku an samu annaba sai ba dukkan ku ba amma nan sai ce waje ana kun muluka bai ce waje ana fikum mulukan ba sai ce waje ana kun mulukan sai kuka zama ku sarakuna ne malaman qur'ani suka ce banu isra'ila gatar da Allah ya muku ya kai kusan kowa a ce sarki ne jama'a menene sarauta da mulki menene mulki ne dala menene mulki daga cikin na farko idan akwai doka in akwai adalci sai ka ce mulki shine fawa ayi ayi a bari a bari to banu isra'ila kowa na da wannan fawa a cikin al'ummarsa kowa yana da matsayin da yana da darajar da abin zai ce ku yi ku yi ku bari ku bari na biyu abin da mutane da wasu suke sha'awar mai mulki yana da gida mai kyau banu isra'ila kowa Allah maka bai da gida yana da gidansa ba a wuta to a zamanin baro isra'ila har sai wuta babu wanda baya gani na uku ko a yana da tsaro mai mulki yana da tsaro kai baka da shi ko yana burge ka da ganki a wuce wu ana gadin ka to baro isra'ila babu wanda ke da matsalar tsaro mai mulki yana cin mai daɗi duk baro isra'ila kowa almanna wa salwa ne sai aka ce maka zabuwa daga sama za mu tsaya da kikunan kanwa ne ne ai kai ka san ya san mala'iku ne to akwai rikici kai ne ko ai da man mulkin da man a duniya ai jin dadin rayuwa aka aka dauka yau a Najeriya ko a banin sai da babu wanda bai jin dadin rayuwa domin misali duk kasar da ake adalci in dai adalci ya tsaya za ka ga babu tazara tsakanin shugabannin talakawa gidaje iri ɗaya ne motocin su iri ɗaya ne abinci su iri ɗaya ne yanzu duk wanda ke sauriya in dai kaga bai shiga mota ba dan kasa ya so bai ga dama bane amma kowa yana da halin da zai je hukuma ta ba su kuɗi sai mota duk wanda ka ga da yi gida ya shiga cikin rana ba in dan kasa ne garin dawo ne saboda ne suna da support na kowa zai muhallin da yake sai zauna a cikin sa duk kasar babu wani mutumin da zai ce baya cin naman kaza da shinkafa sarkin maka shi yake ci shugaban kasar shi yake ci shugaban madina shi yake ci shugaban riya shi yake ci abincin kowa addajaja ne wannan naman ne ake ci da shinkafa in an gama kuma akwai ruwa na roba ko kowa yana son ruwan roba sannan ka gama ka je kana son halin nono ko kowa yana son nono to ne mulkin babu wanda gidansa babu AC ko ga gida ne na kasa akan dutse akwai AC a jikinsa ba gidan da ake dauke wuta ba mutumin da ke bukatar tsaro da sai ya kawo dan sanda ko dan sara suka ko kuma wani dan dan katanga ne ko dan tsani ne ne kuma na katanga ko danga ko danga ba katanga ba ko to ba wanda ke bukatan danga a gidansa kowa gidansa abu da yake iya bari sai kwana bai dame su ba ko da ne ka tara kofar gida ka shiga ka kwanta to me da mutum da kudi da wanda bai da shi ka gaya mun menene babu wani abu yanzu yanzu amma a Najeriya job din yayi yawa me mulki yana da yana da jami'an gaba ba ka da shi kai ya dauke maka wuta shi ba dauke maka iya da standby generator kuma da kuɗi ake ta da shi yana da mota kai kana yawa cikin mota ka gina sun rabu kwage shi ta ka bullet proof ne ita dama ba ma iya harbin ta yana da jami'an tsaro guda dari daya a gidansa idan zai tafi akan hanya akwai guda dari wasu a gaba wasu a baya kuma akwai adazan sati shi yana cin shinkafa ya sira mai kaji lokacin da yake so kai an barka da dumame dumame ma ba kullum ba shi gidansa anytime da ruwa yake bukata kai zai wata ran rijiya yake sha na famfan da yake rufewa ba mara kyau ba kullum kake samun sa ba idan ka sa kuma ita ciwon typhoid shi ko baya san wannan ruwan faro ma da fariya ya marka sai an kada daga wani wuri wannan yasa ake sha'awar mulkin saboda tazarar ta yi yawa amma in ka je kasashen da ake kwatanta abinci ko na kafirai ne babu wannan yanzu idan ka je ka yuce kana biya a bakin hanya sai daga gwamnan garin kai na da a bakin hanya suna jiran bus da shi na taba zuwa na yake bane a afghanistan na ɗauko da iyali na a uk ke na ingila ina ta haiwa gida sai wani zai kuɗi karan yan biyu ya ga kayan ya mun yana ce why in ban masa ɗauka ya ɗauka ya ɗauka yana da sai a sai zai bai jin daɗi sai ya ɗauka ya dora a kansa ya wuce gaba ya zo har inda nake tsaya iyali na ta wuce gaba ta kai na gida na fito na karbi wani na shiga da masa godiya wasu gari muka gaisa bayan kwana uku sai na gaisa da fayil zan shiga bot na je wani Morris Bank sai na gaishe da fayar muna tare da ce zan san kai waye ne sai ce shine senator na anguwar tamu duka nan gargashin sa senator ne wai shi ke dauko mun kaya ta mun gida ba bai da motar shiga bakin hanya yake zuwa ya shiga ba ba musulmi bane yanzu yanzu David Cameron yana da mataimakinsa mataimakinsa in ka san London gidajen su tsallaken hanya ya raba wannan gidan mataimakin ɗakuna hudu ne shi gidan ɗaki uku ne gidansa shi gaba kasar ɗaki uku ne gidan gaba daya sai zama shi mataimakin sa yana bukatar ɗakuna hudu ba uku yake da shi shi kuma yace ina son uku na da guda hudu ɗaya iskura ne shi ya yi rezin takarda ce a kai sanar a nemi approval shi yana son ga gidan mataimakin sa mataimakin sa ya koma gidan sa saboda shi yana da iskarin ba aiki da shi ga wannan kuma yana bukata gara ba su da ake aiki da shi a matsayin shugaban kasa prime minister ne shi yake nema ya koma gidan mataimaki mu yanzu musulmai ba za mu nisa bai bai muke jin wannan amma waɗannan ba su yadda da Allah ne ba amma adalcin sai za su da shiga ba rashin yadda da Allah da ya soje na kira su tare da wannan bala'in amma dai a duniya saboda adalcin sai Allah ya tausaya musu wannan shi sa duk kasar da ake adalci to za ga ba a damu da mulki ba sai sa sai ga an yi ne mai wani minista sai a ce yi saurin dawo ya ce baya so yanzu a nan idan aka ce an ba da sunan ka minista ta ke yi wani da ke ta yadda ta zama arne kuma za a jahannama fi fiha abada don yake har abada ba sai arziki ba me yasa ba za a karba ba kai abin da kake tunani daban an ce ma da sunan ka ce ba na bukata mamakin ka yi ba ka da rabo ne saboda bai saboda idan ka haura ana ga kata take nan yanzu shike nan na baya kuma shike nan sai abin da Allah ya yi kowa sai yake kai yadda zai bari amma san ba haka bane saboda me ko da kuskure gabanin su a can akwai doka za a kira su ga oda shugaban kasan prime minister su da ya gabata ya taba tafiya na ta zan cike da fon ɗin kasar na gwamnati ta buga waya ta yi magana da kan wacce ya dawo aka kira shi ya zo ya fuskanci majalisa waye ce matar ta yake da telefon ɗin gwamnati ya ba da abu ya kace bai saba san da biya kudin cikin aljihunsa wannan wayar da ta buga sai ya biya saboda kudin talaka ne aka yi wayar da shi to ne sai da Allah kuma magana kudin waya ne ba ba shi masanin waya wanda yake matsayin FGF ta kasar gwamnatin tarayya a kasar a matsayin FGF tiket din jirgi aka saya mata kawai kamar daga Bauchi zuwa Abuja matarsa sai aiki da shi a kan wannan dole bar kujera minista na foreign affairs na Canada a kan tata ba kawai ɗin kasar ta sha jiyo sai 18 riyal afuwan 18 dolar kudin da bai kai naira dubu uku ba kan wannan aka za ta yi resign aka yi ta process a kasar ta ba kudin naira dubu uku naira dole ta sauka aka ce ba a karbi da zaidaitin ba sai ta biya kudin sanda ta biya shugaban amerika tafiya yi matarsa ta yi sai mutane magana ya ba aka gina shi aka ce kai ne shugaban kasa ko ita ya ce ne aka ce to waye zabe ta dake ba ba mutane oda ita waye zabe ta ba da doka da aka zabe ta an zabe ta ne ko ba wanda ya zabe ta ko idan aka yi adalci to babu wani gab tsakanin gidan talaka da masu kuɗi duka anguwa dai ne amma a yanzu duk mai kuɗin ma idan ya tsakanin talakawa za a ga cik bakin sa ne sun ya suna ne ya gudu sai ko ba san wurin ko a san za a ba su ruwa za a ba su wuta za a ba su tsaro duk gidajen su a tsare ne amma ku sai a bar ku bala'i ya kashe ku ya Allah ka gyara mana shi wa mu Allah ka sanya tsoro a zukatan su Allah ka zafi rika jin tausayin mu Allah ka sanya takawa a zukatan su wallahi abin da ke burge ka saboda gafin ya yawa ne inda ana komai yadda ya sai ga mulki ma ba da mulki ba abin da ba ya rikici da shi saboda mu kowa ya fi karfin rayuwa amma duk arzikin da Allah ya mu gashi yanzu mutane nawa kace mutum ya daga hannu wanda bai da abin da ya ci gobe a nan wurin a samu ko ba za mu ba Allah ya ce a cikin babu Isra'ila ya sanya annaba ya sanya mudukar kaga yace ibja ala fikum anbiya a cikin ku annaba kuma bai ce waja ala fikum mulukan ba sai yace waja ala kum mulukan sai sanya ku ko masu mulki ne wato kowa a cikin ku matakin sa matakin mai mulki ne duk abin da mulki ke ba wa dan adam suna Allah ya baki wannan haka san da Allah ya muku da wannan Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen rahimahullah yake cewa matsayin malami ya fi matsayin sarki da gwamna da shugaba da sarki ko ina ne ya fi me dalili saboda Allah ya ce idda ala ba kowa ka ba wa annabta ba sai yan kadan yake kuma annabi ya ce al ulama warasatul anbiya waja'alakum mulukan kuma sai ya ku dukan ku sarakuna ashe ana iya ba kowa sarauta amma ba kowa yake ba wa malinta ba yanzu rana ɗaya sai ka janci annabi wani ka ba, amma zai yi rana ɗaya ka taɓa karatu ba a ce annabi ka imanin masalatin juma ai ko an kafara da al'imani ka hada kwan bayan ku jira ba za ka iya yi ba kada zai yi ba idan aka ce to nan baka jin haddan qur'ani ne kana kara yara hadda zai yi sannan al'umma suna da bukatar annabawa a rayuwarsu suna bukatar malamai amma ba kuma ake bukatar mulki ba amma malinta kullum ana bukatar malami ya karantar da mutane addini ina ba da mun fahimta da wannan yace matsayin malamai a cikin society ya fi matsayin masu sarauta da mulki wa atakum Allah ya ba ku idan kalmar ata ya zo ata bi ma'ana a'ata idan kuma ka ce ata to shine ja'a ata ba a ja adin ba shine ja'akum atakum ai ja'akum atakum sai zama atakum shine sai ya ba ku ma lam yu'ti ahadan min al-alamin abinda ba wanda aka bawa ko kadai ne Allah ya muku irin waɗannan ni'imomi din a lokacin Allah ya ga banu Isra'ila ni'imar da ya muku amfanin Allah annaba mu koyi darussa mu koyi ilimin da ke ciki mafhum kalbacin ayata ta baya cewa qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum malam usaimin ya ce da wani harshe annabi yake magana da yahudawa da nasara ba sa jin larabci kuma shi larabci yake yi yace yana musu da tarjama ne sai a rika tarjama sakonsa zuwa ga hibiru na rubuce yaran da suke yi ko wannan shine ka'ida da wannan malam usaimin mun ke cewa saboda amfanin da'awa yana jin takaici a rayuwa da Allah ya jarabe shi bai yi harshen turanci ba yace yana da guraben da zai yi da'awa da turanci amma Allah ya sa bai iya ba yake ba dan sa saru sun kare masa ba da ya bar komai ya koma koyi kiyarin turanci dan yayi dan yayi da'awa mafuwan sai ya shi za a da cewa murga koyi yaro duka da yawa dan musar da sakon Allah zuwa ga wannan amma annabi yana ana tarjama ne fassara ake yi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu ta'ala a'lam أعوذ بالله mai tambaya ta farko mace ta ce mijinta ne yake wasa da sallah ta yi masa nasiha babu canji ta kara ta gaya wa mahaifiyarsa ke canza ba shine kike gaya kuke tambayar malam za ta iya neman saki a wurinsa amma da ramadana ya shiga yana dan kokarin yin sallah ina ramadana ba a daura shirano ba wasu fitar da shirano wanda ramadan bai sallah ba shi ma shedan ne kenan automatically ya zama shedan ne ba ko ko mijin da baya sallah sai idan ba zai gyaru ba ko rabu da shi dukkan auren da zaki idan dai ba zai zama sanadiyar zuwa shi aljanna kirayi da mijin da ko gara ba ko auren ba kowa yana so zauna da abokin zaman ba aljanna ne ba zai ce uban ƴaƴanki baya sallah ba babu ko kokonto sallah ta kai fara raba aure a wajen wasu malamai irin su ibnu utaymin su shaddun ba rahimahumullah wanda bai yin sallah da gangan ya mata ya zama kafiri Sheikh Muhammad Nasir Ramon ya yake ga da kaidi cewa dole sai da in ya halartar da farin amma dai babu ko kan hadisi ya ce al'adun da bai bayyana wa bayyana kuma sala kamar ta rasa hafa ka duka fara alkawarin da ke tsakanin mu da ku ne sallah wanda ya mata ya ba sallah la hadda fil islam liman taraka sallah. babu rabu a musulunci da duk wanda ya ba sallah ka sayan kawai da gayya ko wanda ke barin sallah ya an tura shi gaskiya sarkan ya ko فخلف من بعدهم خلف أباء الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الله سبحانه وتعالى يكرمه الله يسامي زي شركة يصلى idan an yi nasiha an yi nasiha bai gyara ba babu kokonto al'amarin sallah ya kai a raba aure da Allah ya ba shi mafita inganci wallahu ta'ala sai wannan yake cewa malam ina ingancin mamu karanta bala wa ana ala zalika min shahidin idan ne ya karanta ko 15 barin wannan shi abin da yake inganci wannan bai tabbata da isnadi ingantacce ba cewa ana yi a shekarun baya da ya shahara a baya ba da amsa ne kawai ana karanta me ayar kashi da za a karanta alaysa allahu bi ahkamil hakimina sai a ce bala wa na'anu ala zalika min as-saidin zuciyar ka na fara wannan mu shaida ne Allah kamul hakimina ne amma babu inda aka ce ka fada babarin sa shine abin da ya tabbata suna babu dalilin fada wallahu ta'ala alam sai wannan yake cewa malam iyayen da suke saurin tsinewa ɗa'ayen ba a kan haƙƙinsu ba shin zai kama ku yana iya kama ku ko da a kan kuskure ne saboda hadisin musulun ya ce salatu da wasu mustajaba addu'o'i ku Allah yana karba da gaske akwai da wasu walid addu'an uba akan ɗauka kuma kar mu manta da fa hadisin buraiju a cikin sayin musulun Allah yake amma tun da wasu ta masa magana tsana ɗaya biyu ku bai amsa ba ta ce insha Allah sai Allah ya jarbe shi da karuwa kuma Allah ya jarbe shi da karuwa yana sallar fatin wata karuwa ciki ta haihu waye miki take guredi da masa share aka je guredi na bayan gari a masallaci aka je ka fara rufe masallaci ko masallaci ce ne ina sallah ya ana ta rufawa saboda da mun sunnar mutanen banza shine Allah ya sa mutumin jiki ya kasa to tun da guredi ustadu ya kasa to kowa murna yake waye ne kai sai wanda ciki ba shi ta aihu yace wallahi bai baka sai kariya ne yana sallah ana gure ko ana shi yace a kawo yaro yaro ya ga a kunna ugoyo ya tambayi masu wani bijiri ciki take kai ne yace waye idan ka man abuka yi gure shi yace ra'in gare wani mai ciwon kuma shi ne yaro a kun mango sai magana ya ka fara a ce ku rabi wa biyu ne ya ka fara jiban ka bari yanzu kuma shi kenan an dawo ne sa ko addu'ar uwa na da tasiri ko a kan kuskure ka bi da gaskiya sai addu'a ba a so sai amma idan akan addini ne irin na sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu wanda abin da kai riko da shi addini ne ko sunna ne to a nan ko kun yi addu'a Allah zai kare ka dan umarni ka tabi akan nasu sallahu ta'ala ala sai a karfi a kowa da suka kawo takardu na neman addu'a daban-daban daga cikin su akwai wadda ta rubuto ta ce tun tana karama take fitsarin kwance yanzu an yi mata aure shi har ma ya kawo sanadiyar mutuwar auren su a dalilin fitsarin kwance dan haka take neman malam da sauran yan uwa su taya ta da addu'a Allah ya yi mata wannan jarabawa ne mai girma sai mu taimaka masa da addu'a Allah ya kawo karshen wannan jarabawa din kuma in dai akan fitsarin kwantene ne ina ga mijin yayi kuskure da hakuri za a yi ai kowa da abin da Allah yake jarraba shi kai baka san da Allah zai jarabe ka a karshen rayuwarka ba sai Allah ya gara ma wannan sai jarabe ka da kafin kwanci kullum kana sai kai kafi a kwanci sai ga gara da ka da kafin kwanci ko Allah zai iya jarraba shi Allah ya baki mafita duk masu neman addu'a Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله تعالى اعلم هذا هو ما يلي بالله التوفيق